Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. To Assalamu alaikum masu sauraro da fatan ana kan shan hantsin yau Asabar bakwai ga watan Oktoba lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Juma'a kasar Pakistan ta ce za ta tasa ƙeyar bakin haure ciki har da 'yan kasar Afghanistan miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a wani tsari na bi da bi kuma dalla-dalla tana mai kawar da duk wani dalili na fargabar kaman jama'a da kura barkatai. Ranar Talata gwamnati ta umarci dukkanin 'yan kasashen waje da ke zama cikin Pakistan ba tare da izini ba da su koma kasashensu na asali zuwa ranar ɗaya ga watan Nuwamba ko kuma a ta su matakin da gwamnatin Afghanistan ƙarƙashin 'yan Taliban ta ayyana a matsayin rashin imani. kungiyoyin rajin kare 'yancin ɗan adam na ƙasa da ƙasa ma sun yi kira ga hukumomin pakistan da su janye wannan shawarar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen pakistan mumtaz zahar baloch ta kare wannan mataki jiya jama'a yayin da take mai da martani kan sukar gwamnatin mulkin soja ta niger ta faɗi da daren alhamis cewa sojojin faransa 400 da ke garin ullam na kudu maso yammacin ƙasar ne za su fara ficewa a ƙarƙashin tsarin wata yarjejeniya wadda ke daɗa kawo cikas ga tasirin faransa a yankin sahel mai fama da rigingimu tashin sojojin na faransa daga niger ya kasance wata babbar bukata ta sojojin da suka kwace mulki a watan yuli wanda ɗaya ne daga cikin jerin juye-juyen mulki na sojoji a yankin sahel na yammacin afirka wanda ya yi matukar shafar fafatawar da yankin ya shafe gwamman shekaru yana yi da 'yan tawaye masu alaka da ƙungiyoyin alka'ida da isis da farko dai sojojin na faransa sun turje suka ƙi yadda da halalcin gwamnatin mulkin sojan to amma a watan jiya shugaban faransa emmanuel macron ya yanke shawarar kawo ƙarshen hulɗar soji da niger da kuma janye dukkanin sojojin faransa wajen dubu ɗaya da ɗari biyar daga ƙasar yan majalisar dokokin ƙasar rasha za su sake aunawa su ga koshin ya kamata ƙasar ta janye daga yarjejeniyar gwaje-gwajen makaman nukiliya ta ctbt wadda ta hana gwajin makamin nukiliya a matakin ƙasa da ƙasa a cewar mai magana da yawun majalisar vacheslav waladin jiya juma'a bayanin na baladin na zuwa ne bayan da shugaban rasha vladimir putin ya yi gargadi cewa ta yufa rasha ta fice daga wannan yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa tunda amurka ba ta ma tabbatar da ta ta shigar ba wata bakanadiya mai alaka da wasu masu da'awar jihadi na kungiyar isis wadda aka taso ƙeyarta daga wani sansani a siriya watanni shida da suka gabata ta gurfana gaban kotu inda aka tuhume ta da shiga kungiyar ta'addanci a cewar 'yan sanda jiya jama'a an kama amara amjad ranar alhamis a milton lardin ontario da ke yammacin birnin toronto saboda zarginta da taka rawa a harkokin kungiyar reshen iraki da almashirik a cewar rundunar 'yan sandan royal canada matar mai shekaru 29 ta samu beli yayin takaitaccen zaman kotun inda aka da ranar 17 ga watan nuwamba don zama na gaba labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba kalubalen tsaro da shiyar kudu maso gabashin Najeriya ke ci gaba da ƙara fuskanta. Kungiyar ƙungiyar 'yan awaren biyafara da ke neman ɓallewa daga tarayyar Najeriya. na ci gaba da matsa kaimi a yankunan kudu maso gabas inda a baya bayan nan suka fi mai da hankali wurin kai hare-hare akan jami'an tsaro to ko a halin yanzu me ake ciki wakilinmu lamido abubakar da ke wannan yanki ya turo mana da wannan karin bayani ƙungiyar nan ta ipox sun ce sun kwace wata babbar mota mallakar rundunar sojan najeriya a yankin olu na jihar imo wanda kuma ke dauke da dimbin makamai ƙungiyar ta ipox dai ta ce ta dakatar da amfani da plat number najeriya a kowace mota a yankin na jihohi biyar na kabilar ta ibo kuma duk motar da ke kokarin shiga yankin ta gwamnati ko kamfani ko kuma masu zaman kansu su gota amfani da lambar biyafara. Musa Siamon Ifa shine mai magana da yawon kungiyar ta IPOP ya ce. I want everyone to understand that from tonight we have banned the use of Nigeria plate number any federal government or state government plate number in entire Biafra threat. Yana cewa ne a wannan dare muna son shaida muku cewa daga yanzu kungiyar nan ta IPOC ta haramta amfani da lambar motar Najeriya ko ta tarayyar kasar ko ta jiha a cikin wannan kasa ta Biafra kuma daga yanzu duk wata motar gwamnati musamman kilar Hilos da gwamnatin jiha ko ta tarayya da kuka gani to ku kama ta ta zama ta kasar Biafra haka kuma ina mai son mu shaida muku cewar mun samu gagarumin nasara domin kuwa mun tarwatsa masu takura ma 'yan kungiyar ta kuma mun haramta najeriya a kasar ta biyafara da ma kiran sunanta wannan matakin dai ya samu nasara ne karkashin jagorancin sojojin biyafara wato liberation army sannan kuma daga yanzu kada kowa ya koma amfani da sunan najeriya hare-haren 'yan kungiyar ta ipoc dai bayanai na nuna cewa ya yi jallin hasarar ɗimbin rayuka kama daga na jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya da ma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kuma bai nuna nuna cewar kwacin motar soji a jihar ta imo ya kara jefa al'ummar cikin wani mawuyacin hali wani ganau kuma ɗan yankin na olu da ya bukaci a saka sunansa ya ce uh, yana cewa ne 'yan bindiga ipoc sun kwace wata babbar motar soji soji mai dauke da bindigogi kuma mai sarrafa su a hannun sojan najeriya wannan kuma ba karamin matsala ba ce kuma za ta kara jefa al'ummomin yankin cikin tsaka mai wuya yan bindigadde ta ipoc sun fito fili sun sanar da halin da ake ciki muna kira ga hukumomin kasar da su dauki matakan da suka kamata domin gudun fadawa cikin wani galari. Ko a baya-bayan nan dai sai da shugaban rundunar sojan Najeriya Major General Tarib Labaja ya sanar da wani artabu da kuma soke dokan nan ta zaman gida na dole a yankin jihohi biyar na kudu maso gabashin kasar to sai dai kuma duk umarnin da hukumomin kasar ke bayarwa na soke zaman gida na dole a kowace litinin al'ummar yankin na ci gaba da kasancewa a gida tare kuma da fargaba. Bisa ga dukkan alamu dai Ƙungiyar ta IPOP na kara an gizanta ta hanyar ci gaba da kakabawa al'ummar yankin dokokinta iri-iri. Tasirin yan rajin IPOP na Biafra wanda Musa Inamdi Kanu da ke tsare hannun hukumomin Najeriya ke yi a yankin kudu maso gabashin Najeriya ya dada kazamta inda a baya ake sa ran rundunar sojan Najeriya ta kawo karshen zaman gida na dole da ke tursasawa jama'a a yankin na kudu maso gabashin ƙasar jihar sai kwatsam aka ga wata sanarwa daga wani musa samuel opa wanda ke aiko da bayanai na kungiyar ta ipop kan cewar yanzu zaman gidan na dole ya zama na musamman in ji sanarwar duk da cewar gwamnoni da sarakunan yankin da ma jami'an tsaro na ci gaba da daukar matakai na kawo karshen zaman gidan na dole a yankin na kudu maso gabashin najeriya kusan kuma wannan lamari ya durkusa tattalin arzikin yankin na kudu maso gabashin gabashin kasar daga dukkan alamu dai bayanai na nuna cewa a fili yan kungiyar ta ipoc na da karfin fada aji a yankin na kudu maso gabashin najeriya dangane da haka ne ya sa na kewaya birnin owari na jihar imo domin jin ta bakin yan jihar dangane da wannan lamarin uh, my name is sources just that this lockdown have mastered imo people just that i just believe that with time kwa they will start coming but for now people are just scared to come out because of this unknown government wannan tana cewa cewa ne suna na sex ta ce kamar yadda ka gani wannan doka ta zaman gida na dole ya yi matukar razana ne a jihar ta imo to amma na yi amannar cewa nan gaba kaɗan za a fita to amma a yanzu muna cikin fargaba domin gudun farmakin 'yan kungiyar ipop ne dai ba zan iya zama gida ba domin idan na zauna gida ba wanda zai ɗauki lalura ta nan gaba kaɗan za a fita shi kuwa wani ɗan jihar ya ce the of south especially in a place like Imo State. The only places they used to have challenges are in. Yana cewa ne batun dokar zama gida na dole musamman ma a jihar Imo muna cikin fargaba muna son in tabbatar maka da cewa mutanen da suke ƙauyuka sun fi samun artabu na jami'an tsaro da kuma 'yan ƙungiyar IPOP irin su Olu da Ozumbe da MBC duka suna cikin tashin hankali za ga babu kasuwanci al'amura ba su tafiya yadda ya kamata kuma mutane suna shakkun fita domin gudun gararin 'yan bindigar ipoc muna kira ga hukumomi da su ɗauki matakan da suka kamata sanata hob ozidimma shine gwamnan jihar imo a Monday, Yana cewa ne mu a jihar Imo muna gudanar da harkokinmu ne yau da kullum musamman litinin da talata babu zancen dokar nan ta zaman gida na dole. kuma sanarwar da wani ya bai mu bai shafe mu ba a jihar imo abubuwa na tafiya kamar yadda aka saba kuma ba ma goyon bayan wasu mutane sannan kuma muna sa ran 'yan siyasa ne ke haddasa tashe-tashen hankula da kuma rigingimu a jihar ta imo kuma muna sa ran suna daukar nauyin 'yan bindiga domin biyan wasu bukatunsu na son in tabbatar maka da cewa muna son najeriya kuma muna son zaman lafiya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ba ma goyon bayan ballewa muna ci gaba da ɗaukar matakai domin ganin cewa kowa zai ci gaba da gudanar da harkokinsu ba tare da tashin hankali ba. A takaice dai rikicin na IPOP sannu a hankali sai ƙara ruruwa ke tamkar wutar daji. Rikicin 'yan biyafara na haramtacciyar ƙungiyar nan ta IPOP wadda Musa Inamdi Kanu ke jagoranta ga alamu ya ƙara tsananta bisa zargin da ake na kai hare-hare kan jami'an tsaro na soji da 'yan sanda da civil defense da ke aikin tabbatar da tsaro a jihar imo da ke yankin kudu maso gabashin najeriya inda bayanai suka tabbatar da cewar 'yan bindigar ta ipoc sun kashe soja akalla takwas game kuma da wasu jami'an tsaro na 'yan sanda da civil defense da har yanzu ba a kai ga tantance su ba bayanai dai sun nuna cewa an yi wa sojojin kwanton bauna ne a yayin da suke cikin wata babbar mota a yankin imbanu na jihar ta imo inda suka buɗe musu wuta kuma suka kone su nan take tare da motar da suke ciki jiya ma dai gwamnan jihar ta imo sanata hope uzudinma ya darakiyar jami'an tsaro na rundunonin tsaro a jihar ta imo sun ziyarci inda lamarin ya faru Christ rikice-rikicen dai na 'yan da kayar baya a yankin na kudu maso gabashin najeriya musamman na 'yan kungiyar ta ipop da ake zargi da tsananta a yanzu jama'ar jihar sun danganta batun da siyasa don ganin cewa zaben gwamnan jihar na dada karatowa a jihar ta imo ga abinda wata 'yan jihar amaka daniel ke faɗi. personal opinion as well. There is um, no blood shed that is what it You understand? When you talk Tana about cewa ne ban ji daɗin abin da ya faru ba na halaka ɗimbin jami'an tsaro a garin Imbanu rayuka da dama sun salwanta ta hanyar harbin bindiga aka kuma waɗannan jami'an tsaro da aka kashe a tuna 'ya'yan wasu ne kuma mai kayi don ka kashe wanda kuke yare ɗaya da ma wanda ba ku yare ɗaya ai wannan cin amanar ƙasa ne aka kuma wasu da dama sun rasa rayukansu sakamakon ta'annacin 'yan bindigar ipop to amma dai ni ba goyon bayan kashe-kashe yana kira ga a koma teburin sulhu domin samun sauki da mutanen imbanu muna cikin tashe-tashen hankula domin zub da jini ba kyau muna cikin fargaba muna kira ga hukumomin kasar da su ɗauki matakan da suka kamata domin gudun abin da ka iya biyowa baya Muhammad Barde shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo kuma na tuntuɓe shi kan halin da ake ciki. Wato kasan yadda tun ma yadda shi gwamna ya saba faɗi. Cewa wannan abin fata wuce gaban batun biyafura ko batun IPOP. Kamar can baya wayan abubuwan ba su tashi faruwa ba sai da zaɓe da ta yi kusa a baya ma wayan da muka kama za ka ga su da guraye da abubuwa kala-kala a jiki to a yanzu haka yadda nake muna da kai muna da ma da guda biyu a hannu ɗaya mun kamo shi har da bindiga guda to zuma nan da ma bincike in allah da kuma za mu ci ma nasara. Ku sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu Lamidu Abubakar Sokoto. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya. gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Taimaka Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a kashi na biyu na cikin shirin da ɗan gari a inda za mu ci gaba da kawo muku tarihin garin Rigacikun. A shiri da ya gabata kun ji yadda Alhaji isan Ibrahim Galadima Rigacikun ya bayyana wa abokan aiki Hafsat Shehu Rigacikun da kuma Musa Adamu Gulbala yadda garin Rigacikun ta fara samuwa da yadda ta fara haɓaka har kuma irin yadda ta girman ta haɓakan da yadda mazaunanta suka sami wuri da kuma irin ƙabilun da suka fara zama a garin ta rigacikun yau galadima zai ci gaba da kamana tarihin na garin rigacikun ta yadda har rigacikun din ta zama rigacikun din a yanzu wadda take ɗaya daga cikin garuruwa da ke jingina da garin kaduna wato a cikin karamar hukumar igabin da ke jihar kaduna galadima ya fara bamu bayani ne ta yadda garin rigacikun ta fara samun sarkinta na farko wanda ya jagoranci al'umman mazaunan garin na rigaciku. Daga nan zama ba zai yiwu ba sai da shugabanci na sarauta. Mai martaba sarkin zazzau na wannan lokacin ya aiko masu cewa su aika da wani daga cikinsu wanda zai jagoransu sarauta sarkin filanin rigaciku. To a lokacin nan su suna da kuɗi, suna da dukiya, suna da jama'a. Sai suka ga kawai su sarautar masu suna kyamanci. Ga su kuma malamai ne. masana um, um, littattafai sosai gwargwadon iko duka Allah ba su sani gwargwado sai suka kyabe suka kyamaci abin to daga nan tun da za a zauna ba za a zauna ba shugabanci ba mai martaba sarkin na wannan lokacin ce to ba za a zauna ba shugabanci ba tun da ba su aiko da wanda zai shugabance su ba sai aka naɗo wani haɓe shi aka cewa shi ne zai sarautan Fulani riga cikin. To, daga nan halinsu aka aiko su je su tare shi bayan sallar la'asar zai shigo gari zai su yi mishi mubara'a. mubara'a. To, sun ce tafi sun tare shi kamar abin kirki. To, daga nan hankali shi duka lokacin a filatancin ne sosai suka kwafi shi a kan doki suka eh, batsa-batsa da jama'a ta shi kowane suka ranta a na kare. kenan ba su yarda da shi sarki ba kwata-kwata eh, kin gane eh. ya koma sai kafin da dawowansu a nan zaure sai aka nada aka rubuta takarda shi ibrahim kenan da tawaga da yan duka gaba daya mm. aka rubuta takarda aka sa a gwangwala lokacin a gwangwala ake sawa sai a daura na daura an ka tsaga gwangwala sai a daura na daura na aka daure mm. sai aka yi mata godiya siddi mm. wata mai jimma nan da nan sai gashi a Zariya ya je kai jafi wajen sau uku sannan fadawa dogari suka taho suka tare shi tunda yana rike da takarda an san dama wannan al'ada ne irin namu na musulmi wanda in ya zo an san dai magana ne kawo shi daga wasiƙa saƙo ne daga wasu jama'a zuwa ga sarki aka karɓe shi ya sauka aje aka ba sarki takarda ce to ai dama ya umarce su cewa su kawo wanda za a naɗa su wanda zai zama sarkin filanin cikin to sannan aka ce sosai su je su kawo wanda zai sarata wanda zai wanda za su a naɗa shi shine aka tura Shi shine babban sunan shine wanda ya haifi su galadima hari su azumi su um, alhaji sambo Eh, alhaji inuwa wanda na faɗi miki kaɗan daga cikin wanda na san su na wanda ainihin 'ya'yan shi ne shi ya haifa to shi ne ya soma a aka soma na ɗashi sarki sarkin fulani daga cikin daga nan ya tsufa lokacin da ya tsufa sai ya ce shi ba zai zauna a cikin yara ba kin gane sai ya tashi sai ya koma dofan can wajen rigage a ruga tun daga nan tun daga tsallaken dogo lokacin da ya ba dogon tun daga nan har dofana duka rugagen filanin riga cikin ne shikenan ya ce ba zai zauna a nan ba sai ya tashi sai ya koma can to daga can ne allah karɓi rayuwan shi aka ɗauko shi a cakwa aka min idin shi a nan gidan shi ga gidan shi nan to shi aka dawo da shi nan gina aka yi idin shi daga nan shi ne sai aka naɗa sarkin fulani ibrahim shi ne ya haifi sarki ya haifi abdullahi ya haifi um, mm, mm, madaki adamu kin gane ko to lokacin duk dai ba a sauta ma ina ga miki shi ya haifi madaki ya haifi mm, abdullahi abdullahi ne gaba da madaki to sannan shi ne sai aka naɗa ne sarki yana nan yana rike da sarauta sai Allah ya kawo lokacin da za a shimfiɗa dogo wannan dogo gashi na jirgi hanyar jirgi sai aka yi sabon gari wannan hayi lokacin da dauji ne wurin gaba ɗaya dauji ne to sai aka yi sabon gari to a lokacin nan sai aka yi waɗannan gidaje na lokacin ana aikin dogo nan jama'a sun samu sai aka yi anguwar lebura shine sabon gari nan aka yi sabon gari to daga nan sai shi ibrahim sai ya sauka daga cikin sarauta da sarkin fulani sai naɗaɗɗen shi ya bashi ana ce da shi musa ya ce je sabon gari ya zauna shi ne aka yi wannan gida na wannan gida wannan na sarki Gaina nan eh. wanda yake a yanzu ya zauna a nan to shi yake duk wanda yake neman eh, karatu na ilimi ya zo wajen shi amma fannin wajen sarauta duk mai wanda sarauta fannin sarauta ya kawo shi ya je wajen ɗan shi a sarkin filanin sabon gari a can ahayi to kin ji asalin yadda aka ci gaba da zama kenan har zuwa yau halin da muke ciki yanzu sarakuna nawa kenan aka yi a garin rigacikun tarihi ya nuna daga wannan lokacin eh. to akwai sarki abdulraziki akwai sarki eh, um, ibrahim akwai sarki musa akwai sarki abdullahi akwai sarki jafaru akwai sarki ibrahim ɗan galaje ma shi ma sarki ne akwai sarki ibrahim akwai sarki alhaji garo su ne a yanzu har da muke ciki muna tare da su a yanzu amma wa'annan da na faɗi miki mm. rayuwar sa ƙare ba su a duniya mm. eh ainihin tarihi ne dai na ga miki to akwai sarki alhaji garba akwai sarki akwai sarki rufa'i alhaji garba akwai sarki rufa'i yanzu sarkin da ke kujerar mulki shine na nawa ke sarakuna biyu ne a yanzu eh. da sarkin sabon gari da sarkin tsohon gari. Kenan yanzu riga cikin ɗin biyu ne kenan. Ai eh, shi ne na miki ai akwai sabon gari can ne sarki Alhaji Garba. Eh. Akwai tsohon gari shi ne sarki Rufa'i. Yanzu kenan an yi sarakuna tara kenan a garin riga cikin. Madalla ainihin garin riga cikin. Mm. Eh daga wancan lokaci zuwa yanzu. Tun farkon kafa riga cikin har zuwa yau da muke ciki a yanzu. Mm. Eh. Wani sarki ne ya fi daɗewa a kujerar mulki? To gaskiya kin ga dai wa'annan sarki jafaru ba su ba ne ya bar ya sauka ne saboda mm, manyanta ya bar ma sarki alhaji garba ɗan shi da ya haifa shi kuma sarki ibrahim shi ma ba su ba ne sai ya bar ma shi ma ɗan shi musa daga nan da madaki adamu da mm, galadima hari da ɗan galadima ibrahim su ne wanda muke zaune an taɓa yin yaƙi a garin gacikon? to alhamdulillah allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ba a taɓa yin yaƙi ba amma an yi wani tajin tajin a wani lokaci amma wanda yake bai kai ya kawo da har zai tare jama'a ba an yi wannan rigingimu amma abin da ya shafi rigingimun da aka yi mm. a kaduna ne shi ne ta shafi har nan kin gane ko a wannan farko farkon amma tun daga lokacin nan hakikanin gaskiyan magana ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya har yau da muke ciki sai dai abin da ba a rasa ba amma dai a ce gashi an fito na fito da makamai aka ana yi Allah ya sauke wannan abin Wace sana'a mutanen rigacikun suka gada tun zamanin kakanni da iyaye misali kira sassaka fawa jima da dai sauransu. To alhamdulillahi rigacikun muna da mahauta su ne asalin mahauta gidan um, um, um, alhaji ulu akwai kankadi. kan kaɗi gidan shi babban gida ne gari guda ne gida da jama'a da duk galibi sun tashi sun koma kawo ne shi ne nake son faɗi miki asalin mahautar riga ciko tabbas daga su zuwa 'ya'yansu zuwa jikoki shi ne dai sana'ar da aka gada tun yayi da kakanni eh, fawa da kiwo filani kenan da noma kin gane ai akwai ɗaya daga ciki wanda na gaya miki shi cikin tawagan wannan gida shi ana ce mashi ma sarkin noma ne da sarkin noma um, kwasau eh. da na faɗi amma ainihin sunan sarkin noma shehu sunan shehu ne eh. na littafi amma sarkin noma kwaso ake kiran shi wanda yake mutane ya fi fice in kika faɗa ka da yawa sun san shi a haka ne Masu karin magana dai na cewa suna zanen dutse, shinko ta yaya wannan gari ya samo asalin sunansa rigatukun? Alhamdulillah, yanda aka nada ma wannan gari riga cikin suna zaune a can tsallake na hayin wannan rafi da suka yi rigage ana yin wani abu ana ce da shi cikui cikui waɗanda yawa sun san shi wani abinci ne wanda wanda ake toyawa na game da dabbobi ake eh, nono to filani sun san yadda suke saffara shi suka eh, juya shi yake zama cikui to sai a ce za mu je cikui riga cikui sauro cikui cikui ina ne ainihin rigacikun sunan rigacikun kenan ta nan ka samu ainihin suna ne na filani. Godiya ta musamman ga Galadima garin rigacikun Alhaji Isaac Ibrahim Galadima da kuma abokan aiki wai da suka hidiman ɗauko mana hiran wato Musa Adamu Gulbala da Hafsat Shehu rigacikun wadda suka wakilci gidan rediyo nagarta domin yin wannan hira. Wannan shiri, game da kuka sani shiri ne da ke zuwa maku da haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta muryar haɗa kan jama'a da ke Kaduna, Najeriya da kuma sashin Hausa na gidan rediyo muryar Amurka da ke Washington DC. A madadin dukkaninsu, Nasiru Yakubu Binne da ke mana fatan alkhairi a kasance lafiya. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salomon Abo da hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.